شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ۖ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تزيد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين masu albarka da muka taro cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sarki sama'ila muhammad mera hafizahullah da mai ci gaba da karatu a cikin littafin allah mai tsarki yau muna shida ga watan shawwal watan goma na musulunci hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wannan shekara 1443 wanda ya yi daidai da yau muna 27 ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna fata Allah shi mai jagora Allah ya azamu ga abin da daidai yan uwa musulmi muna cikin sotun namli wadda yake mun koro karatu mun kawo aya ta sha takwas sai lokaci ya yi wancan sati insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta sha tara a cikin wannan sura mai albarka amma kar jama'a su manta yakin kissa da muke ciki tana magana akan godiya ga Allah na sa Allah ya ƙara maka kana godewa Allah yana ƙara maka ko ka sani ko baka sani ba Allah ya ƙarar da kai shi wannan kissa take nunawa shi na annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da ya koro rundunarsa ga sunan ta dagaga ga tsuntsaye sama ga jinnu ga mutane duka an yi tawaga za a je wajen bibin aiki rangadi na aiki na mulki Allah ta'ala ya ce sai da aka kusan kawo rahim wasu tururuwa sai shugaban su ta yi maga ta ce ku shige gidajenku kada Suleiman ya tattaka ku ya karya ku alhali shi bai sa abin da ya ba lokacin da annabi Suleiman ya ji wannan magana ta faɗi tsakaninta da shi an ce ya kai mil uku tsakanin ka ya kawo wurin sai Allah ya ɗauku muryar sautin sai ya jefa kunna annabi Suleiman shi ma wannan wata wata baiwa ce daban shi ne annabi Suleiman lokacin da ji wannan sauti nata da abin take faɗa sautin ya shigo kuma ya gane me take faɗa to shi na sai fatabasta ba zahikan ko ka faranta فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين to shine annabi Suleiman fa tabassama sai ya tabassama Suleiman ibtida'an farko annabi Suleiman sai ya fara murmushi zahikan sai ya fashe dariya intiha a ƙarshe murmushi in yayi yawa daga ya komawa saboda jin muryar sautin wannan boye Allah min ha daga zancenta wa qad sami'ahu min salati amyal ya ji wannan maga daga mil uku kun san mil ya yi kilomita yawa don mai lissafi ya san mil ya wuce kilomita to tsakanin shi da ita ya kai mil uku kila daga nan yana kai bakin gulbi ko gulbin matan gulbin malakun nan gulbin malaku matan hada to daga can Allah ya ɗauko muryar sautin sai ya jiho cikin kunne yace hamalahu ilaihi rihu iska ya ɗauko sautin sai ya kawo masa ya jiya yana jin wanga sauti fa habata junuduhu sai tsayin da shi kowa ya tsaya cak da mutane da jinnu kowa tsaya cak sai ta gama shigewa sai ta gama gidanta ashrafa ala wadi yayin da ya kusan kawo wa gurahin su hatta dakhalu buyutahum sai suka shige gidajen su gabaki daya bayan sun shige gidajen su wa kana junduhu rukbanan wa mushatan ala hadha sayf ya kasance rundunar annabi Suleiman. akwai masu tahiya kasa akwai masu tahiya saman dabba sannan akwai wanda a sama su sun yi inuwa su ne tsuntsaye shi ne annabi suleiman ya ce mislu hadhihi tafasil ta hataji ila dalilin sabi duk da yake mala ya ce irin misalin wa'annan bayanan da aka yi suna buƙatar dalilin tabbatacce walam ajiduhu ban samu wannan bayanin ba ce, wala fa'at birja fi Ya yace wa akthara yace muqadatiha min isra'iliyat wallahu a'lam yace mafi yawancin wato waɗannan bayan suna zuwa daga Isra'iliyat idan ce Isra'iliyat shine maganganun ahlul kitab yace wala yu'arid sahihul aya amma duk wannan bayanin bai saba ma bai ci karo da wato bayanan aya ba wato dalili na aya karara bai ci karo da shi ba shine Allah ta'ala yake mana bayani annabi Suleiman da ya ji wannan bayani wa qala sai yace rabbi auzi'ni ya Allah cuta mini alhimmi. ya Allah cusa min an ashkura in gode ma ka ni'imar da kai allati an'amta alayya wadda kai da ita biha alayya akai kenan wannan ni'ima ba karama ba ce annabi Suleiman da ya abin nan ya sautin tururuwa sannan ya fahimci ta. sai ya gane cewa kai wagga baiwa ta Allah suna da yawa kenan kaga sai ya ƙara godiya ga Allah akan wannan yace Allah ka cuta min in gode mu ni'imar da kai a kaina ba ni kaɗai ba wa'ala walidayya hadda ni'imar da kai ga uwaye na mahaifinsa annabin Allah ne kuma bafaraki na annabi Dawud saboda haka wa an amala saliha kuma Allah ka cusa mini in yi aiki na kwarai nagari tardahu wanda kai da shi wa adkhilni ya Allah ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka fi ibadika salihin a cikin bayan ka salihai al-anbiya wal awliya kenan kun ji abinda annabin Allah annabi Sulaiman yake faɗa kenan ya fi yan uwa musulmi da kyau ya kasance mutum duk an kai mai ni'ima ya gode lokacin ka samu ƙarin ni'ima daga wurin Allah madaukakin sarki to shi na idan muka diba zamu ga da yace alhimni yace wa hadha matlubun min kulli rashidin wannan shi abin da ake nema ga duk wanda a shiryayye ya aikata kamar yadda ya tabbata an sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma yace wa wasana al-insani bi walidihi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisalu 30 shahara. hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin malamai suka ce sayyidina abubakar shi kai ne da ya kai shekara arba'in duniya sannan uwaye ne duka suka zama musulmi da 'ya'yansa su ma aka samu suka zama musulmi sai ga Allah ya yi mai ni'ima wadda abba shi yasa ya ce rabbi auzi'ini ya Allah cuta mini an ashkura ta kallasi an amsa alayya Allah in gore ma ni'imar da ka yi mini wa alawar da kuma yi ni'ima ga iyayena wa an amala salihan tardawa kuma Allah ka cuta min in yi aiki na koyon da kai da shi Kinan jama'a aikin kwarai sai Allah ya cuta maka ya baka damar sannan ka iya shi kenan ana roƙon Allah ya baka damar yin aikin kwarai ko ba gaskiya ba shi ma wannan ni'ima ce daga cikin nemomin Allah dan da waya da yawa daga cikin mutane kana ganin wasu ga suna aikin banza shi shi ba su shawa za a ga mutum malam yayi ne aikin babu wani ma aikin kwarai wanda yi amma za ka ga wani yini yayi yayi sallar juma'a yayi sallar azhar cikin jami'i yayi la'asar cikin jami'i subahin ta farko ma cikin jami'i yayi ta ya ce ya zai iyaye ne yayi aikin ya taimaka ma iyali ne yayi kaza sai ga ya cika yi da aikin alkhairi amma wani wanda Allah bai shi ba za ka ga ya ce wani ya zamne sai yini ya kare komai bai ba bai aikin kwarai ba bai taimaka ma uwaye ne ba bai ji yadda iyali ne daɗi ba haka ɗaya yini gaban zagaye fi haba'an muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi muna kariya to kun ga annabi Suleiman yayi godiya to za mu kuma yadda Allah zai ƙara mai kuma wata baiwa bisa godiyar da yi Allah ta'ala ya ce wa tafakara tsaira وتفقد الضيغ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين shine Allah ta'ala ya ce wa kana ya tafakkar jaishahu annabi sulaiman ya kasance yana bibiyar rundunar yaƙi yana bibiyar su yana supervising yana zuwa yana zagayawa wa annan wa an shi na Allah ta'ala ya ce wa da tsaira annabi sulaiman sai dinga binciken tsuntsaye domin kaga cikin tawaga sai akwai tsuntsaye akwai jinnu akwai mutane ko waɗanne yana bibiyar su ya ga wa annan wa abin ya tsarin su yake to kamar al'ada da ya saba sai sai binciken tsuntsaye liyar al-huda huda dan shiga tsuntsu na cikin huda huda allazi yara al-ma'a tahta al-ardi wanda Allah ya hore mai ganin ruwa ƙarƙashin ƙasa. Tsuntsu ne mai hikima wanda Allah ya wa baiwa yana ganin ruwa ƙarƙashin ƙasa. Ya ce Yace ho, sahibul lubab fi ulumil Qur'an. Wanda ya kawo ga magana shine mai lubab al-lubab fi ulumil Qur'an ya kawo wannan magana bila isnadin. Wakila wasu malamai da anna handatul ma'i kan ladai. Domin injiniyarin na ruwa. Domin handasa shine injiniyarin. idan aka ce muhandis ainihin injiniya to injiniya wani ruwa cikin tsuntsaye shine alhuda-huda kansu da dai ta kasance gare shi Allah ya bashi wannan hikima Allah ya bashi wannan baiwa na ganin ruwa ƙarƙashin ƙasa yanzu kai ko an ce ma ka dibi ƙasa daga nan ka gano ne sun baka baka gane ganewa za ku akwai mai ganewa amma shi wani tsuntsun da kan rena sai Allah ya bashi wannan damar yace wa kana yaral al-ma'a ta al-ardh ya kasance yana ganin ruwa ƙarƙashin ƙasa kama yara fi zujaj kama yadda ake ganin ruwa ga gilas yanzu kai ne yanka ka aza gilas saman ruwa kana ganin ruwan gasu nan da kihin da ciki zama mutum na gani ba to shi yadda yadda kana ganin gilas kana ganin ruwa ƙarƙashin gilas to haka shi ganin ruwa ƙarƙashin ƙasa shi in sun kai kilomita nawa in sun kai ƙafa nawa cikin ƙasa yana ganin su in sun yi nesa ina ganin su in sun kusa ina ganin su wa kana arifa qurbahu wa bu'dahu fi umqil ard shi huda huda ya kasance yana yana gane kusancin ruwa da nisan su a cikin zurfin kasa yace ka debi hashiyatu shihab hashiyatu shihab za ka samu wannan bayani mujallad na bakwai shafi na 41 to shine yake cewa wa yadulla alaihi bi bi bi naqrihi fiha shi huda huda in an kira shi aka ce gudu inda ruwa suke zai sa inin baki ne ya sakwaci wuri sai ya ce na akwai ruwa idan ya gudu inda ruwa suke fatas takhrij hu shayatin sai a tashi in su dawo ruwan nan don a yi sallah shi da nuwa ka sa su dawo ruwa yaran su mai ce ina wane cikin jinnu ina ifritu ina wane ku shiga kasa a dawo ruwa yanzu yanzu na za ka ga abin mamaki za ka ga nuna na nusa cikin ƙasa ya ɗuwa ruwa yanzu sai a haidda ruwa ya ce lihiti ya ji suleiman ilai hilis Sala, saboda buƙatu suleiman zuwa ga ruwan nan domin sallah Mun ga idan kuka diba za ka ga ya ce wara da asarun a akhraja hulhakin hakim fil mustadrak imam hulhakin hakim an samu wani asar da cikin mustadrak ala hain nashi wanda yake ya kawo lamba hadisi mai dubu uku da ɗari biyar da ishirin da shida Abbas, قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ابن عباس الله يقال مصر يداياتي كان سليمان بن داود يودع له 600 ألف كرسي annabi Sulaiman ya kasance ana aje mai kujera dubu ɗari shida kujera ta zama wasa ciya dubu ɗari shida za a aje yake sun mai jiwo a shirafin insi sannan manya-manyan mutane ne na cikin mutane sai su zo hatta ya jiri su min mayali sai sun zana kusa da shi annabi Suleiman ga ta ku jira gaba sannan sai a zaɓi manyan mutane cikin mutane mutum wato manyan manyan mutane sun zamna ce sun mai jiwo shirafin jinni sannan kuma cikin aljanu kuma za a zaɓi manyan mutane cikin su ma manya cikin su ma sai a ce su zamna sun mai jiri su min mayali in sun zama kusa ga mutane suna yin mutane sun mai yadda tsaira sannan ya kira tsuntsaye fa yazilluhum sai su yi musu inuwa sun mai yadda ori sannan ya kira iska fata hamiluhum sai iska ya ɗauke su duka da jinnun da insun da mutanen duka sai iska ya kwashe su sai a tahi fa yasiru fil gadatil wahida sai shi tahiya a sahiya guda Masu masir sha tahiya wata guda sahiya kahin a ce karfe bakwai zuwa sha biyu iska ya kwashe su ya yi tahiyar wata guda da su ya mai tahiyar wata guda tahiyar wanda mai doki zai hawa babu dare babu ranar yana tafiya wata guda bai tsaya ba ita iska kai da su yanzu yanzu yace fa baina ma huwa yasiru fi falatin iz ihtaji ila alma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya cikin daji sai buƙaci ruwa faja alhuda huda sai huda huda yanzu. faja ala yanquru al-arda sai ci gaba da sakwata kasa da bakinsa fa asawa mawdi al-ma sai samu wurin da akwai ruwa faja'at ash-shayatin sai shaytan suka zo fa salakhat zalika al-makan sai suka dinga hidan wannan wurin kama taslahul ihabu kai da kasa ana heda fata fa sabul ma suka samu ruwa sai ga ruwa a hisuwa nan da nan sai ga jinin su heda ruwa na nafiul azrak nafiul azrak ce ya A ra'aitar hudu alhudhuda kaifa ji ku. ya ce ya kai alwaqaf sunan wani ne Ya ce ka ba labari yadda wannan tsuntsun yake zuwa fayan ƙurul ard sai dinga safata ƙasa. fa yasiru mawdal ma sai samu inda ruwa su wa huwa yajiu ila ila al-fakhi sai ya zo ga wuri wanda a ƙasa mai tsauri wa huwa yubsiruhu hatta yaqa fi unuq ya dinga sankwasa sai ya kai inda wuya ne yake sai ya ce na akwai ruwa قال ابن عباس Abdullahi بن عباس رضي الله عنه إن القدر إذا جاء حال ذن البصري yace kaddara idan ta zo za sha makance tsakanin gani ba mutum bai gani kenan in kaddara za ta zo mutum bai ganin ta kenan akwai lokacin da za a samu wani lokaci huda huda an bukace shi bai kaddara Allah ta sa bai wa qala al hakim hakim yace hadha hadithun sahihun ala shart shaykhaini wa lam yukhrijahu wannan hadisi sahihin hadisi na yana akan sharadin bukhari da muslim amma kuma basu fada da hadisin ba amma hadisin ya cika sharadin bukhari ya cika sharadin muslim ya Allah ka ba mu ikon ganewa ne yake cewa nan kuma wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an jabir ibn Abdullahi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce uwitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam na ahadun qabli ba a abai wani ba annabi gabani na su wa'annan abubuwa guda biyar nusitu bin ru'bi an taimake da ai tsoro na masigata shaharin ta yayin wata guda manzo Allah in zai kai hari ga mutane ta yayin wata guda gaban su zai kamar kama jin tsoro Allah ya ce ya taimake da wannan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mai ƙasa ta zama masallaci da kuma ruwa masu tsalki gare ni fa ayyuma rajulun duk mutumin da min ummati daga cikin ummata adraka su sallah ta riske shi fali salli ya sallata kenan duk inda muka saba sallah ta kawo mai sallah kowa ruwa mu taba ruwa mu taba mu dafa kasa mai taimama yace wa uhillat liyal ganaim kuma an halatta mini ganimomi in ci ganima ta yaki walam tahilla li ahadin qabli ganima bata halarta ga wani mutum ba gabani na wa waditu shafa'a kuma an bani ceto inji annabi sallallahu wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khafatan ya kasance ba annabi ana aiko ga jama'a ta shi keɓance kama a ce annabi isa ga bani isra'ila annabi musa ga bani isra'ila annabi annabi adam ga iyali ne ga gida ne annabi nuhu ga jama'a ta yace wa bu'istu ila nasi ka amatan an aiko zuwa ga mutane baki daya da mutane da aljannu na ko'ina duniya ne a shugaban su inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi wannan abin da an muhalli shayi shine a wato a shine a gwada mutane cewa mu al'ummarka in za a sallah ba sai an buɗe ruwa ba in babu su ba a buɗe su Kina, dawa ƙasa ɗaya kai taimaka kai sallarka amma su kaga lalura shi dole su sun buɗe ruwa in ba su samu ruwa ba to ba a sallah dole sai an samu ruwa a wallah shi ne yake cewa ya ce falam yaro annabi su mai ya binciki tsaya amma bai ga huda huda ba faƙala sai ce maliya mi ke gare ni la'ar alhuda huda banga alhuda huda ba malamai suka ce wannan tsaye daga cikin tsuntsayen da Allah ya amurka cikin Qur'ani karara gundarin baki alhuda huda tsuntsu ne mai hikima kwarai da gaske shi yasa ya zo a cikin hadisi annabi ya hana kashin huda huda akwai nau'in tsuntsaye guda hudu kamar yadda imamu Ibn Majah ya kawo a cikin littafin sa manzon Allah ya hana a kashe su daga cikin su akwai alhuda guda daga cikin su akwai tururuwa daga cikin su akwai asurat dan boto boto wani dan tsuntsu da kuma boto annabi ya hana a kashe shi saboda ka waɗannan tsuntsayen an hana a kashe su ai a'rada li ma mana'ani yace a'rada li ma mana ani shin abin da ke hana min gani ne bijiro mini min ru'ayta da ganin shi alhuda huda din am kana min al ko ya daga cikin wasu kai absent ba nan ko ya daga cikin wasu kai suka haku ba sunan falam arahu li gaibati sai zan ban gashi ba saboda ya fi kube falam ma ta ha yayin da annabi sallallahu ya samu tabbacin lalle huda huda bai nan qala sai ya ce law azibannahu azaban shadida lalle zan azabtar da shi azaba mai tsanani ta aziban shi idan azaba mai tsanani bi natfiri shi zai hige gashi ne wa zanabihi da kuma gashin business na hige shi yace wa ramyuhu fi shams kuma sai in jiwa cikin cikin zahirana tsuntsunin ka san kai bai azaba ta karshe da ka hige gashi ne ka kada shi ga na ka halaka shi kenan gashin da aka jikin tsuntsu wani irin kariya ya kafa shi shi ne annabi mai ce zan yi mai azaba irin wannan zan hige gashi ne hige gashin bindi ne in kada shi ga zahira halaka shi yace fala yamtami umil hawami wanda babu abin da kana shi ga sauran kwayo su cizai kenan tsuntsu ya hanka hige gashi ne to yanzu an ba kwari damar su cizai tarmani ya to ya ciza tururuwa ta ciza duk wani ƙwaro sai ya toye cizai ga jiki ne bai iya hanawa amma da gashin na yana hanawa Ya ce ai dubaibul hafi yan ƙananan dabbobi wa huwa ma laye yaqtul min hashara shi ne abin da ba a kashewa daga cikin ƙwari Ya ce adaban askariyan wannan ladabi na sojoji na harkar soja soja in yayi lahi manya kai mai hukunci za su wahal da shi sosai kwarai da gaske to shi ma huda huda haka za mu yi mai saboda gobe kai ya sake irin wannan kuma dai ya zama darasi ga sauran kwari da sauran tsuntsaye da tare da su kada mutum ya daga ba da izinin shugaba ba jama'a ina fatan kun fahimci wannan yace aula azbahannahu yace ko kuma in yanka shi bi qumi shi ne in katsi makogo gobe yace warada fil hadith fi hadith hasan sahih li ghairi akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu maqala naha zuma an qatl arba'atin min ad-dawab manzon Allah yayi hani a kashe hudu daga cikin dabbobi yace alhuda huda akwai alhuda huda akwai wasuradi akwai boto wannamli akwai tururuwa wannahli akwai kudan zuma waɗanga dabbobi guda hudu manzon Allah ya hana kashe su sallallahu alaihi wasallam kun ga nan annabi suna mai yake cewa aula azbahan na in yanka shi aula ya siyan ni bi sultanin mubi ko ya zumin da hujja bayanana akan inda ya tafi kaga wannan malamai suka ce akwai ladabi na in mutum ya yi malayi in ya dawo sai ka bincike shi mai a dalili ne in ya kawo hujja ba kwara sunan baka da hujja mai hukunci yanzu jama'a ko gidanka yaro ya tsaya ta bena in ya dawo sai ka bincike mai a dalili wallahi yana yawa yaron na bacewa na yi ɗemuwa ta kama shi ya bace ya yi ta wahala bai ce makaranta ba ka ga yanzu in kace za ka yi hukunci kawai da ka kama shi haka za ka zalunce shi ya wahala can kuma ka wahala sai nan kenan sai ka binciki mutum dalili ka zo ka iske matarka ba ta yi abinci ba sai ka bincika mai dalili shi rashin lahiya ta yi fatan lahiya ba samu sauki ba sai dab da magariba haka yanzu in ka to baka dalili sai ka tsaya ka bincika to shi yasa yake cewa aula ni bi sultanin mubin ko ya zama da wata hujja bayyananna akan tayyade bi burhanin bayyinin zahirin ala uzuri ya kamin hujja bayyananna akan uzurin shi huda huda in ba haka ba kan wallahi zan wahal da shi ina annabi sallama ya hasala ke kuma ya mamu kun ga ya gwada cewa ko da mutum ya hasala amma yana gita shari'a sai zan yi kaza zan yi kaza amma in an kawo min dalili mai karfi to kenan da ana yin haka jama'a wallahi da do an huta amma za a ga yanzu mutum ana kawo magana ya dauka ya hau sai ya hukunci a kanta alhali ya bincika ba ubangiji Allah ka bawo ikon ba ana nan fa makasa gaira ba'id فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين to shi ne ake cewa fa makasa gaira ba'id kalmar makasa bi fatihil kafi an fa makasa wa quri abidan min cewa fa makusa sai shi huda huda ya ta zamna ba da jimawa ba bayan annabi sulaiman ya dauki wannan decision ya riga ya yanke cewa ga abin da zai yi ba a dauki dogon lokaci ba sai ga tsuntsun ya zo sai ga huda huda ya zo ai yasiran min zaman lokaci dan kadan sai ga huda huda ya zo وحضر لسليمان متواضعا هي mutawadi'an sai ya halarta wajen Sulaiman mai tawali'u. ya saukar da hikayakai ne kasa ساق سما ra'si ya daga kai sama wa irkha'i zanabihi kuma ya ya bindi ne kasa wajen haihi da kuma hikayakansa ya aje su kasa alama yayi saranda kenan yace fa fa'al annabi na ganin sai ya kaga wannan ya zo cewa kenan ko manya suna son a musu ladabi babba in ka san kayan ka to ka kwaɗi gaba ne da ganin ka ya san ka karaya to ya ya ɗauki matakin ya maka Allah ubangijin halittu yana buƙatar idan kai mai ka goshi ƙasa in kai mishi laihi ka goshi ƙasa ka dinga roƙon Allah shi ya maka nabashul quburi mutumin da ya shekara bakwai yana tunan kaburra yana yana sai lakahun yana sai suwa ya zo wajen manzon Allah manzon Allah ya kore an ce daji ya koma ya kai goshi ne kasa ya ce ya Allah in ka an shi tuba ka ya Allah ka faɗa ma annabinka ya sanar da ni hankali na ya kwanta ya Allah Allah na tuba Allah ka ya hibi Allah in baka an shi tuba ta ba Allah ka sako wuta daga sama ta haɗiye ni ta ƙone ni ka kayan daga azabar lahira ya Allah aka ya kai goshi ne kasa da ya yi, sai ga sako daga daga Allah Allah ya tuba mala'ika zai ce a gaya ma annabi sallallahu alaihi wannan mutum Allah shi ya halitta shi shi ya bashi abinci shi ya azai cikin duniya da saboda haka Allah yana sanar da kai ya Rasulullah cewa Allah ya gafarta mu zuwa aka kira wannan mutum aka faɗa saboda goshi na aka kai kafa alamar cewa kai kai taranda abinda kai kai kuskure Allah shi ya yi maka. ka nema musu daga cikin hanyoyin da ake bi na tawali'u ga Allah yanka wa Allah liki akai goshi ka to shine huda huda ya sabki kai kai ne ya sabke bindi ne ya daga kai ne sama cewa da yanzu abinda an kai mai ayaba ya riga ya sai ya laifi yana yin haka fa a anhu kai tsaye sai rasu mai ya yi yahe bayan ya yi mai wa sa'alahu amma ya fi gaibati sai ya tambaye shi me haɗu shi lokacin da bai da bi da mi haɗari inda ka tafi ga yanzu an yahe mai laifi ne an a samu labari da gare shi fa sai shi hudu hudu a ahabtu bi malam tuhit bi na linkayo abinda kai annabi sun baka linƙayo ba ai ittala'atu ala man tattali alayhi na linkayo abinda kai baka linƙaya ba ya kai annabi Sulaiman wa alimtu ma lam ta'lam anta wala junduka kuma na san abinda kai da rundunka duka ku sani ba ya kai ya kai basaki yace wa hadal kalamu tanbihun li Sulaiman ala anna azna jundahu qad ahata ilmun ma lam tuhit bihi huwa bima lam yuhit yuhat bihi huwa Ya ce wannan faɗakarwa ne aka wa annabi Sulaiman cewa na ƙasa daga cikin ruduna ta yi wanda an makaskanci ba kowa ba cikin jama'a ta ya kewaye ga wani ilimi ya hango wani ilimi wanda shi mai gidan bai hango shi ba yace li yakuna lutfan bihi fi tarki al-ijabi don wannan ya zama wato tsafawa ga shi annabi Sulaiman wajen barin ji da kai yana a gwada maka cikin jama'a ka akwai wanda Allah ya wa wata hikima wadda kai bai maka ba haka jama'a ko ka diba ko cikin ƴaƴanka sai ga wani yaro Allah ya bashi wata hikima da kai baka ba akwai ai yaran da zaka ga dan karamin yaro na cikin gidanka amma wallahi na kullum da matsalar da kai baka sulbin ɗinta an yi wani yaro gidan malam in waya ta shiga wata matsala shi aka baya sai shi shi dan karamin yaro waya wan in ta shiga wani wuri inda an kasa shi sai a bashi dan karamin yaro sai shi shi ta to saboda ka in ka diba zaka ga jama'a duk wanda ka a cikin jama'a to kada ji da kai in matsala ta faru ya tuwo kasa ta gaba ya bincike ra'ayin jama'a me kun gani jama'a me kun ka ce nan za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya hidda wani mutum ya ba da shawara a bita kuma a ci nasara da aka kawo wa madina hari gazatul khandaq ke manzon Allah ya tara sahabbai nace mi a shawara ga mutanen ga sun yi cincirin da sun yi gayyaka sai ko ina sun yi kahiri dubu goma ana so a to a murkushe madina a halaka mu mi a shawara Salman Faris ya daga hannu ya ce ya rasu da mu irin irin eh, zamanin mu muna can Farisa in aka kawo mana irin wanga yaki zuwa muka duk wata hanyar da aka shigo a garin mu sai mu gina rami akan ta mu gina masa rami mai zurfi yadda mutum bai yake tarewa inda mutum ya in mutum ya ƙetarowa sai ya faɗa ciki ko da ya tsallake wani bai tsalla kowa sai ba kashe shi kayan dan wani ya tare wanga shi a shawara manzo Allah kuma sai biyo ga shawara kuma an nasara to saboda shi yasa yan uwa mutum aka san mutum ya zingara tattin din wanda tare shi ko yaro gare ka ga ofis kai an mai gida to kada ka yadda ka dinga ciba da su ba ka zan kaɗan musu kuma ka dinga dinga bin su ko ba gaskiya ba wannan zai sa a cikin nasara Allah ya sa mu dace eh eh hmm. eh ya so kare eh. eh. eh. <laughs> ta saba <laughs> kafa to di ba gani yaya za a yi ba a yi gaba ba a yi baya amma ga yaro ɗan karfi ɗan firamare ya tuce shi na ba sha a kusa tarihi in eh, to ka ga goma ai hasara ta yi da ai hasara kayan da a cikin motar su cewa da aka ana huske yi suka sauka sai ga kayan sun zama kasa shi kenan sai aka wuce to kaga in ka diba za ka kenan duk inda mutum yake cikin jama'a ya danga respectin ɗinsu ya danga ba su shawara kuma ya dinga mutunta ra'ayinsu shi ya ce ma ihtirabul ara a dinga mutunta ra'ayin juna to Allah ka ba mu ikon ganewa yace waje ituka min saba'in na zo maka daga saba'a bisarfi sai a ce saba'in wa ƙuri'a bitarki sai a ce waje ituka min saba'a sai zama mamnu'un min sarfi yace qabilatun bil yaman saba'a wata ƙabila ce a ƙasar yaman summiyat bismi jaddi jaddi lahu an kira sunan kakansu bi itibari sarfi ta hanyar idan aka yi aka ce bi na ba'in min saba'in kinan daga saba'a sai zan aimi sarfu saboda itibarin kakansu su mutanen ƙasar yamman fi na ba'in bi khabarin yaƙin da labari na tabbas sabitun labari na tabbas babu ko shakku a cikin ji huda huda yanzu annabi suleiman yana buƙatar ya ji bi a hushin bakin labarin yadda yake ba mu bayani yaya ake ciki huda huda kaga yanzu ya koma abokin a hmm. gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم م. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون سيهود هود وجدتها إني وجدت امرأة للني ناسا وتماتا تملكهم تنا ملكهم هي ملكة لهم إتابة تروني يا شيخ اسمها بلقيس بنت شراهيم sunanta bilqis da ya shara ba balkisu ba ha ba wasu ya shi da ya mashi ta balki ko ba gaskiya ba bilkisu yake bilkisu bi fat bi kasr al-ba'i sai ce bilqis bint sharahil min min nasl ya'rub ibn qahtan ta daga cikin tsatso na ya'rub ibn qahtan ita wannan sarauniya wa kana abuha malikun malikan azima sha'an babanta ya kasance basaraki na mai girman sha'ani lokacin da ya zan babu aka rarraba cikin maza ba a samu ba wani ta mulka wuce ta gari mulkin bawanta kamar yadda wata rana masu wa'azi suka kai wasu wani ƙauye ko da sun ka sun ka iske mace ita an limami ita ka bada sallah sun suka bincika na ka an ka yaka a sun ce wallahi ta shi an limami wuce Allah bai cikawa mu sai zan gidan babu namiji sai masu ita ya kamata mu ba mu mata adalci sun mun ka ba ta limanci da aka ba su limin tuzon isa gaba sallah da masu wayo suka to garin nan sai suka so gaskiya jama'a kun sani addinin musulunci bai yadda mace ta limanci maza ba saboda ku hankuli ku bari a samu wani mutum a sashi suka zamna garin aka yi musu wa'azi ana karantar da su sai da suka waye gurgudu sannan sai aka sa namiji ita aka cire ta ita ma ta damu ko da an ka ɗebe ta basu don mulkin maza ga mace bai da sauki da ba musamman cikin masallaci zama akwai sauƙi gare babu in ki sai ke ta kame kame in zaki ruku'i kan mutane kan maza su dibi bayan ko ba gaskiya ba ka san a ɗabi'ar mace akwai jin kunya a ce kina gaban maza nan za ka ga wasu maza sun yi sun yi sauri an to an an dahe sahun gaba wallahi mala kwarai yasa Allah ta'ala ya ce wala kad alimin mustakrimina minkum wala kad alimin mustakhirin Allah ya ce Allah ya ce hakika mun san masu yi wa sako daga cikin ku su yi gaba gaba ga manzon Allah su yi daga su sai manzon Allah kuma Allah ya san yan baya matsa sabon baya kusa ga mata wanda dama shi da ya waiwaya mace ɗaya gari ga gazam ne ga gazam shi yasa yake delay sai ya zan sahun baya shine Allah ya ce ya san masu yi sako kuma ya san yan baya manzon Allah ya ce wala yazalu rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhiruhu Allah ya ce mutane mutum ba zai gushe ba yana yi baya-baya sai Allah ya bayar da shi kaga akwai haɗari ke Shina wannan shi aka ce wa kana abuha malikan azimu sha'an babanta ya kasance ba sarake na mai girman sha'ari kwarai ka warisat mulka wata gari mulkin yace wa utiyat min kulli shay kuma an bata komi ya hataju ilaihi muluk duk abinda da sarakuna ka bukata an bata min al'ala na daga wato kayan aiki wal tattali Allah ya ba ta. kusan jama'a karatun da muka yi jiya mun yi bayani akan cewa in Allah na son ka da alheri sai ya baka abinda shugabancin ka bukata ko na gidanka to shi nan Allah ya ce wa ya min kulli shai, huda huda ya ce an ba ta komi duk abin sarakuna ka bukata an ba ta. bata zuwa mina sarakuna ka bukata ba sarakuna bukata kaya aiki ko ba gaskiya ba to an ba ta inda za mu gane an ba ta karatu na gaba za mu ga inda ta shirya kaya na zinari kyauta ta musamman a aika ma annabi Suleiman sai in annabin Allah na ba zai karbi kayan nan ba amma in ba sarakin daga cikin sarakunan duniya waɗanda kawai mun san wallahi bai isa ba ƙarya shi kai in ya karɓa wallahi za mu za mu shirin runduna ta yaƙi mu taimaka yaƙe shi mu an su kayan mu amma in an ka dawo da kayan nan wallahi mun san annabin Allah dole mu mutum musulunta shi addubara ta yi kaga sabon akwai kaya ke yanzu misali a ce basara ke yaye ba ko ya zama gidan har da abin da zai ci bai samu ba gidan basara kaga an ji kunya kaga basara ke ba a ba bashi koyi ba ke sannan basara ke ana bukata ce wurin taro daga nan zuwa zuwa zuwa wata kasa yanzu basara ke bai da kuɗin hawan jirgi kaga ba bashi koyi ba ke ko a taya zuwa abuja babu kuɗin hawan jirgi ko a taya zuwa nan kila kano ko babu motoci masu ƙarfin da za a na yanzu a sheka da gudu a sai a dawo ko ba a baka ba saboda ka tubba saraki in za a bashi na farko dai a bashi jami'an tsaro to ita an ba su sojoji na gaske don kaga in ka karanta tarihin kirsat can gaba sun ce na hannu ulu kuwatin wa ulu ba'atin shadidin mu ma'abuta ƙarhi ne to ma'abuta yaƙi ne mai tsanani a kwan a ne a kwan a ne ana yaƙi ana gwazawa wallahi ba babu kasawa kaga suna ƙara tabbatar cewa wallahi kina da kina da security cikakken tsaro gare ki wallahi kasar ka kaga in ka diba wa hutu ya tumi kulli shay shi alhudu da ya ga abin da ya gani yace an bata komi duk abin sarakuna ka bukata an riga an bata sai sai sai ruwa magana ta ce walaha arshun azim kuma yace tana da wani irin gado azumi mai girma wannan gadon girman shi ya ɓaci yace sama samanuna zira'an abinda a tsawon wannan gado zira'i 80 sama ce, wa arduhu kuma faɗi ne 40 zira zira'i arba'in faɗin wannan gadon kadiba zira'i arba'in ɗaya biyu uku har arba'in. ka san yanzu inda a ce a wannan zira'i arba'in daga nan ya ketare titin ta ko bai ketare shi ba jama'a sannan tsawon zira'i tamanin sama ya isa bai tsawo tsawon gado guda gado na to shi ne ake ce warti fa'uhu tana ɗagawa sama kula suna zira'an shi ma zira'i talatin yi sama madrugun wannan gadon an kira shi minan zahabi wal fitfa daga zinari da arufa mukallalun sannan kuma ai mai kawa bit durri wal yaqut al ahmar da durri da yaquti ja wa da al akhdar kuma an samu zubar da danye kore zumarat da zumarat wa qawaimuhu kadhalika haka ma kawahun wannan garin su ma haka na zinari yace alaihi sab'atu abwab wannan gado yana da kohohi guda bakwai kofa bakwai aga wannan gado ala kulli babin babun muglak ala kulli baitin akan kowane gida ciki akwai kofa wadda aka rufe ya ce kaga in ka diba za ka ga gadon wato ainihin wani irin tanadi wanda yake na musamman ne kai kan ka taɓa da irin wannan gadon ba Allah da kai ne ya tabbatar da gadon yana da girma kwarai da gaske yanzu kai baka taɓa ganin gado a ce ɗaki ta a ciki ne ba da mun ga sani shi ɗaki ciki aka sa gado to amma yanzu daki na an ka samu cikin gado zuma ina fata kun gane magana saboda ars ana nihin gado na mulki na sarauta wanda ke mai girma kaga ita ta ka san mace wani bi in ta kasaita wallahi ba su iya zuhuri ba mace in ta kasaita ba su iya zuhuri ba dan sai ta sai ta kere maza ga al'amuran kun ji abin da ya faru gare ta shine huda huda yace wajadtuha wa qaumaha na same ta da mutananta abin da suke bauta ma da shamsi min dunillah suna wa jada. sujada zan fara ta waya ta hito suka masu jira suna gaida rana suna bauta idan su majusawa ne masu bauta rana ne min ya kuma bayan Allah su ba musulmi bane ta gadi ta gadi mulki ta gadi bautar rana kuma sanan sai ita da mutanen ta yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma shaytan ya kawata musu aikin su ya gura musu cewa bautar rana shi a bauta Kuma suna yi sun rike ka'in da ana yi ba a ba a ka san mafi yawanci mutum in ya rike abu yana yi matsayin bauta to akwai tsananin kokari shi san wasu bautar saniya in kaga suna bautar saniya bil haƙƙi suke yi za ka ga in an ka saki saniya malam kamar su mutu suka yi su kamar su mutu wannan kuka an bigi saniya an kama wasu mutane kwanan baya a indiya aka yanke musu sa cikin ramno a kunna musu wuta kilo sun ku sun gane su mutum biyu wai lahin sun yanka saniya sun ci sun ci nama shi ku za a yanke musu hukuncin kisa a babbaka musu sai sun kone gaba ɗaya mikiya su cin saniya saniya halan ba sun saniya inda ba a cika ba Allah ta abin bauta ta saboda haka aka samu aka same ta yace na same ta isa da mutanenta suna yin sujada ga rana kuma bayan Allah wa zayyana lahumu ash-shaytanu malama? shedan ya kawata musu ayyukansu fasaddahum sai ya kange su an sabili ai an tariqil haqi daga hanya ta gaskiya shi shedan fahum la yahtadun su ba su shiriwa ba su gane ba kaza shedan in ya samu sa'a mutum ya toshe mai hanya wallahi ba ha gane ba sai ga mutum yayi nuka cikin haraka ta da yake yanzu ku dibi jama'a mutum na wai zai tahowa ya rike malami shi a komi na shi malamin ga ko ya azaka mu ba abokai wallahi ka yadda amma waya ƙarshen ta ka yadda shi ne saka aljihu kai ka aljanna kai ka ta kankance lahira tabbas zai saka aljihu kai ka aljanna yace wa ma ahadun min awliyallahi kullihim yudkhilu sahabahu a'aliya jannati بغير حساب والعقاب سوى أنا wa ولو عملوا في الذنب كل جريمتي yace babu wani mutum ɗaya daga cikin waliyin Allah dukkanin su wanda zai shigar da jama'a ta cikin aljanna madaukakiya biduni iqabil biduni azabin wal iqabi suwa ana yace babu zunubi babu ukuba kawai shi kai su aljanna yace cewa ana in banda ni in ji wannan malami yace walau amilu fi zambi kullu jarimati ko da sun yi aiki cikin zunubi duk wani laifin duniya suka yi sai ya kai su aljanna jama'a akwai matsala ko babu ya za ka yadda wani mutum ya ce zai kai ka aljanna da kai duniya sai za kana ganin wasu sai ga ya ce shi an ɗauke bai jama'a mu shi kin yadda ya bari wallahi malam kuma wallahi ba ne ke. shi wallahi tunda malam wane ya hwadi shi wallahi ya yadda shi ya tabbatar cewa aljanna ga tashin kai ta su kasu da abun su sai wasu magana masu ba to ya Allah ka shige shi muka samu gani قبل في Allah madaukakin sarki ya ce ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون نعم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم بارك الله فيك ya ce suna ta bauta ma rana shedan ya kawata musu ayyukansu ya kange su daga hanya wadda addaire ba su iya gane ba shirewa ya ce Allah ya zidu lillahi zayyana lahumu shaitanu a amalahu shedan ya kawata musu ayyukansu har ya kai ba su zuda ga Allah wasu kawo su jira rana ita suka amince suka wasu jira ai adamin sujudi fa huwa badlun min amalihi rashin yin sujuda ga Allah shine badali ga ayyukan saboda su sun riga sun yadda da bautar rana sun doka rana ita a komi saboda aka ba su mota wa komi sai ranar nan yace allazi yukhrijul khaba'a Allah wannan da ke fitar da abin da ya boye bi ma'ana al mahbu abin da boye min al-matsari na daga wato ruwan sama wannan ba su da tsiri yanzu in wani ya tambaye ka ina ruwan sama suke baka faɗi ina suke amma suna nan Allah ɗaya sun inda ya aje su ya kuri jil khaba'a Allah shi ke fitar da abin da ɓoye don ruwa sama ɓoye yuna yanzu gangan ruwan da suke sama Allah ɗaya sun ya kasu Allah ɗaya aje su yau ko mala'ika an kasu yawai gwai inda suke wala bai gwaji? Allah shi ya ɓoye abu ne to haka ma tsirin da a cikin ƙasa Allah shi ya ɓoye abu ne baka san inda suke ba ina za ka iya gane ka to ka iske ƙasa ga ta da gata bushe duka ka to ka kafci ka gyara ka buge ba ka ganin ina iri yake amma bari a sako ruwa ka gani Allah zai tsagar da abin da aka shi yasa ya ce allazi yukhrijul khaba'a Allah wanda ke fitar da abin da boye ma samawati a cikin sama kamar ruwan sama wal ardi ya kamata cikin ƙasa kamar tsiri wa ya alamu ma tukhfuna Allah ya sa abin da kuke koyewa fi qulubikum a cikin zukatanku wa ma da kuma abin da kuke bayyanawa da harshen ga harsunan ku Allah ya riga ya sani Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta bisa cancanta sai shi mutane su gyara fassararsu ba a ce babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta ake cewa saboda kun ga waɗanda masu bautar rana da gaskiya masu kai majama jama'a ko ba da gaskiya masu kai majama jama'a da gaskiya suka yi dan da sun sauke sun sun kiwa Allah jada kenan yanzu in ana son a ce ba bauta bisa cancanta da yanzu kaga rana ba zan ta cancanta abota bata ba ba su da wannan matsayin wallahi don ko ita ba boye Allah ce don ko ita in ta yi hito daga gabas sai ta ta yamma ta yi ga Allah ta hawa ita sujada sai Allah ya sake komawa inda ke hito Allah ta kawo sujada in ta sake dawowa sai ran da Allah ya ce to yanzu daga tsayanan gobe ki hita daga nan yamma ki faɗi gaba sai Allah ya bata umarni kullun sai ta ta faɗi gaban Allah ta sujada sannan daga ita ma rana tana sujada ga Allah madaukakin sarki amma waya cancanta a wasu jira ne Allah madaukakin sarki na ya ta'aliki yace Allahu la ilaha illa Allah babu abin bauta da cancanta sai shi rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma kai da kace kaga walaha arshil azim to Allah shi adda al'arshi mafi girma duk halittun Allah ga baki ɗaya. da waɗanda aka gani da wayanda ba a gani babu wanda ya girma a ƙarshen Allah madaukakin sarki al'arshi gadon mulki ne Allah babu wanda ya kai shi kenan kai hudu hudu da kace walaha arshun azim wallahi Allah shi adda al'arshi mai girma dan al'arshin Allah ya kowa girma amma shi ya wadi a korinta abin da ya gani ne abin da shi ya ganin ma ido bai taba ganin gado irin wannan ba shi yasa ya faɗa wa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam cewa walaha arshun azim wani likita ne ba tana da wani al'arshi mai girma amma ku sa abin mamaki ba su da aure ba domin mafi yawanci mace in ta ke irin wannan matsayin auren ta ya shi kai to waka tsara kai wadda ko ganin ta ma da ke a ganin ta ka isa a kurɗo kusa sun ta aure haka wa kai ne ai kana isa da ka sa ɗayan ka ba haka shi don baka isa ba ga ta tana buƙatar aure amma wazi aure ta ai yanzu kuna gani da an ce mace ta kai minista ko ta kai wata wata babba cikin gwamnati sai ga auren ta ya don mi saboda tana ganin duk wani ranke ranke bai sai to ta aure ba yayi kada kuma ina fatan mun gane maganar ka amma irin su suna nan da damuwa cikin ransu amma girman ya hana su aure girman kujera ya sa ba ta auruwa kawai mace tana aikin soja sai kun fara rike da bindiga ga wuyan ko ba gaskiya ba sai zan babu lokacin da wani zai gan ci aure ta saboda saboda bai ta tana tun cikin daji ana ana abin da ake to ya Allah ka tausaya mana ka samu gama lafiya ka samu cika da imani Allah mu roƙe ka da sunayenka inda muka yi cikin karatu mu Allah ka mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mu muna ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai wani sati idan Allah ya hada mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي كرة الله نعم إيه ما عبد الله يا شيخ وكياته هو ما شاء الله